a madadin kwamishiniyar lafiya ta jiha hajiya asabe balarabe da mukaddashin babban sakataren ma'aikatar lafiya alhaji ladan ibrahim da ilahirin daraktocin ma'aikatar da ma'aikatan ma'aikatar suna taya murna ga mai girma gwamnan jihar sokoto dr ahmad aliyu sokoto fcna da mataimakin shi injiniya idris muhammad gobir murnar cika kwana ɗari akan jagorancin wannan jiha tamu daular usmaniya babu ko shakka waɗannan kwana ɗari na cike da alfanu da ci gaba ta kowane fanni musamman ta fannin lafiya da shimfiɗa hanyoyi da mai samar da ruwan sha da ilimi da kuma jin daɗin jama'a. Asibitin daji wato Specialist Hospital Sokoto ta shaida cewa yanzu kam ba kamar irin lokacin gwamnati na ta gabata ba ne saboda jama'a sun shaida cewa ka farfaɗo da martabar asibitin kuma mun san da cewa yanzu aka fara. Allah ya ƙara yi ma jagora ya ƙara kawo mana zaman lafiya ga jihar mu da ma ƙasar mu baki ɗaya. Sanarwa daga kwamishinar lafiya ta jihar Sokoto Hajiya Asabe Balarabe.